Assalamu alaikum rahmatullah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin mu manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama a wannan lokaci yan uwa insha Allah za mu kawo muku ci gaban tafsirin alƙur'ani mai girma wanda muke kawo muku a wannan wata na azumin Ramadana mai albarka daga malamai wanda insha Allah za mu kawo muku ci gaban tafsirin Sheikh Abdul Fatai Sani Attijani tare da fatan Allah ya saka Sheikh Abdul Fatai Sani da Alhi Sani Attijani da Alkai alkhairi da irin wannan kokari da yake yi amin wannan tafsiri shine na ranar yau juma'a 26 ga watan azumin ramadana a wannan shekara ta 2024 a tare da fatan allah ubangiji ya ba mu ikon yin aiki daga abin da za mu je na tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin sheik abulfatai sani attijani amin ai sauraro da kallo lafiya daidai bane ko dan liman yayi ruku sai ka falfalo da gudu ka falfalo da gudu wai saboda kana son ah, liman kar ka samu raka'a ko kar ka ko kar ka rasa wannan raka'a kuskure ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ballantana kuma har ka dinga yi wa liman gyaran murya <coughs> ya jira ka a'a ba wannan bai kamata ba wani ce salamu ya malam Allah ya kara bayar ita ce baya iya azumin Ramadan saboda lalu zai ciyar zai iya in an dafa a sawa wani amma kuma sau ɗaya to wanda baya laruri ya kama shi na dole sai ya ciyar an ce ka ciyar da miskini sittin gwargwadon a misali a ah, in ka fara ne in kuma kadayi ne aka ce ka ciyar da miskini gwargwadon irin abincin da kuke ci a gari to amma misali yanzu an ce yawanci ana amfani ne da muddin nabi muddin nabi shine sa'i hudu sa'i hudu shine ka je misali kamar ka cika a samu mai gwaggwaban tafi mutum wanda yake da babban tafin hannu ya cika haka daya biyu uku hudu tafukansa biyu in yayi so hudu shine an samu muddin nabi daya to misali in zaka ba wa mutum wannan zaka ga ba lallai wani yana da me ake cewa ba yana da halin da zai je girka ko zai yi wani abu da haka wasu malamai suka halatta suna ganin idan misali akwai girkakken abinci mai lafiya wanda aka bashi ya ci ya wadata ya ci ya koshi to ba laifi sai ka ba shi wannan maimakon ka hada shi da tsaban sai ya je ya nemi kudin cefane ko sai ya nemi wannan kamar ni na ganin ya fi sauki a yanzu duk da wasu mazayibu ba su ganin haka din to amma dai in an lura haka zai fi sauki a yanzu in ka ɗauko dan shinkafa ka ba wa mutum wanda ba lallai yanzu misali in ka samu miskinin sai in ka samu mai mata ne wata watakila zai iya kaiwa a dafa mai wanda bai da mata kuma ya zai to da haka sai ka je a sheƙa girki mai kyau a cika mai abinci ya ci ya yi gyatsa ya yi nak sannan kuma sai ka abin nan ɗinsa insha Allah. Assalamu alaikum. A ah, tambaya ta shine menene yi masa haihuwa har aka yi aka yi masa yanka ba har ya zo ya tambaya na kenan shek Allah ya kara ma lafiya an samu hali sai a yi masa dama shi yanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi sunna ce mai karfi a kuma manzo Allah ya ce kowane kullu mauludun rahanun li haqiqatihi ko au kama qala min ma za ma'anahu kowane wanda aka haifa dan da aka haifa abin jinginawa ne ga yankansa da aka ana so a yi wa mutum yanka idan ba a samu an yi masa ba ma ko da bayan ya girma ne shi ma da kansa zai iya wa kansa to kuma sannan sai wanda aka haifa din bayan an yi suna ba a yi masa yanka ba ya rasu duk da aka za a iya masa yanka sai a yi masa saboda me kula da hadisin manzo Allah da yace duk wanda aka yi masa yanka to zai yi ceto wa iyayensa ranan kiyama to kaga in kai ai ka taimaki kanka mm. assalamu alaikum malam ya azumin wanda jini ya fita a bakinsa in bai haɗe ba azumin sa lafiya kalau mm. kuma in ya haɗe shi ma wanda ba tare da ya sani bai siran shi ma azumin sa bai karye ba amma in bai haɗe ba jini yana fita bakin sa yana tsartarwa azuminsa babu komai insha Allah na'am wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara wa maulana lafiya shehu me an auren bazawara tana cikin idda ba tare da ya san shari'a ta hana ba shin ya halatta ya aure ta ko a'a haramun ne haramun ne neman auren bazawara tana cikin idda ba a neman macen da take idda ake neman ta mace ɗaya ce shine ita ma ba wai nema ba sai dai ka gwada mata alamu wanda mijinta ya rasu kafin ta gama idda yanda Allah ya faɗa fala juna alaikum fima arrattum ba laifi cikin abin da kuka yi jirwaye mai kaman wanka ku gwada wa macen da mijinta ya rasu kafin ta gama idda kuna santa ka dinga gaya mata wasu maganganu da ba za ka fito karara ka nuna kana santa ba amma dai kana mata alamu wanda za ta gane cewa fa kana ciki amma matan da bazawara ce misali tana cikin idda mijinta ya an ce ya sake ta kafin ta gama idda tana cikin idda ai ba ba matanka bace har yanzu matansa ce har sai in ta gama iddan tukunna bai mai da ita ba to sannan kai sai ka bijirar da kanka amma ba a neman mace tana cikin idda musamman tana cikin idda wanda take saki ne raja'i saki raja'i ba a neman mace a cikin haramun ne na'am wannan ya ce Allah ya kara malam lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam naji kaman wani malami ya ce annabi Isa ba zai dawo hakikanin hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi isa zai zuwa karshen zamani da yanda ya faɗi sa da sauransu illa iyaka an samu wasu malamai waɗansu ɗaiɗaiku a da da kuma malamai a yanzu waɗanda suke ganin wannan hadisan labudda a yi tawilinsu labudda a yi tawilinsu malamin da ya fada haka daga ciki ma malam abubakar mamudu gumi shi ma ra'ayinsa kenan yana ganin cewa annabi isa ba zai dawo ba saboda wasu ayoyi alkur'ani sun bayyana karara cewa annabi isa ya rasu falan ma tawaffaita ni ko an tarraƙe ba alai lokacin da Allah tawaffaita ni ka yi wa fati na ka kashe ni da sauran kunta an tarraƙe ba alaihim to sai Allah ka zamanto kai ne an raƙe ba alaihim to kaga waɗansu da irin waɗannan suka dogara amma dai jumhurin malamai wannan ra'ayin cewa annabi isa ba zai dawo ba ra'ayi ne marjuhi ra'ayi rajihi wanda ya jumhurin malamai suka tafi a shi shine annabi isa alaihi salatu wassalamu zai dawo zai dawo tare da cewa hadisan waɗansu sun inganta wasu ba su inganta ba to wallahu alam wani ce assalamu alaikum malam tambaya na shine kafi Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu mutane akan wani dariƙa suke wannan shine tambaya ta ƙarshe <laughs> kafin a yi shehu Tijani mutane akan dariƙa akan dariƙan shehu Tijani suke radiyallahu anhu akai <laughs> suke kafin a haife shi akan dariƙansa suke sosai kuwa kafin a haifi tijjani mutane akan kan shehu tijjani suke illa iyaka kawai an samu bambanci guda ɗaya ne wato abinda mutane ba su ganewa shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya aiko sayyidina rasulullahi ya zo da haskensa cikakke zuwa duniya ba musulunci ne annabawan Allah akan me suke akan musulunci ba haka bane dukkan annabawan Allah akan musulunci suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo sai yayi me sai yayi tajdidi yazo da sabon shari'u amma shari'a amma addinin manzon Allah bai bambanta da addinin annabi Adamu ba bai bambanta da addinin annabi Nuhu ba bai bambanta da addinin annabi Ibrahim ba duk ne in ka samu dan bambanci gurin shari'u ne kawai shari'o'i su ne suke bambanta amma dukkan annabawan Allah alaihi salatu wassalamu gaba ɗayan su Allah suke bautawa to kaga sun zo sun samu manzo manzo Allah ya zo ya tarar da shari'a. annabawan nan tana nan haka ne to maulan mu shoti jar radiyallahu ta'ala anu dariƙarsa kafin zuwan shoti jar radiyallahu ta'ala anu ba istighfari ne ba la ilaha illallah ba salatin annabi duka ana yi sai shautin jani ya zo ya ce ku rike la ilaha illallah da istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah illa iyaka abinda shautin jani ya faɗa sai ya ce sai dai ku yi nuzuri akwai abinda ake cewa nuzuri misali zaka iya samu yanzu akwai wanda bai dariƙan shautin jani a rana zaka samu ya la ilaha illallah yau in yayi gobe ba zai yi ba jibi yayi gata ba zai yi ba kila yau ya yi biyu gobe yayi biyar gata shautin jani sai ya ce a'a mu daidaita al'amarin mu sa nuzuri nuzuri shine mi wa Allah bakance da safa zan yi istighfari dari da zan yi la ilaha illallah ɗari zan yi salati annabi ɗari da yamma ma istighfari ɗari salati annabi ɗari la ilaha illallah ɗari zan yi wazifa istighfari talatin salatin annabi hamsin la ilaha illallah ɗari salati annabi sha biyu wannan ya zama na kullun sai ka yi ka yi wa Allah bakance ka zauna akan haka sai kai saboda faɗin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla aikin da Allah ya fi so wanda aka tabbata akai ko da aikin dan kadan ne to kaga ai ana yin istighfari da salatu annabi da la ilaha illallah kafin zuwan shehu tijjani amma da shehu tijjani sai zo yace ce to ka samu mu dawama ka dauki nuzuri kullun ga adadi zaka yi da haka in ka zo ka ce kafin zuwan shehu tijani um, ba dariƙa ya ce ko me ne sai mu ce maka ana yi ana yi ana dariƙa sai dai shehu tijani da ya zo shi kuma ya mata ado ya ado da cewan a tabbata a kai karka dinga yi yau gobe baka yi ba jibi ka yi gata baka yi ba citta ka yi shautin jan ya ce a kullum ka yi kullun ka yi to wannan shine shine ma'anan nuzuri din kenan na alƙawarin dariƙa shujjan sai sa ma ake cewa dariƙa kafin ka shiga dariƙa ba dole bane amma ka shiga kuma ta zama dole kafin ka shiga in ka zo ka ce kai ba za ka yi dariƙan shuti janu ba za mu ce Allah rabi wasu ya muna ma murna ba laifi je ka kai kai asara amma dai ba mu ce kai dan wuta bane ko dan iska ne kai amma in ka shiga to kuma baka isa ka fita ba saboda ka ɗauki alkawari wa Allah nuzuri ne su kuma Allah Allah ya ce alqur'ani yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ana son mutane masu cika bakancan su saboda duk wanda yake cika bakance zaka same su ya ne yawman kana sharruhu mustatira suna tsoron ranar kiyama da haka dariƙa shutijana riƙiya ita yi muna ta gayya muna ta gaya wa mutane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 آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخث منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ۖ فليس عليكم جناح لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم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 aya ɗaya ce babu ayar da ta kai ta tsayi duk cikin alƙur'ani. wannan ita ce aya to idan ba ku manta ba a jiya mun yi ta bayani tun daga farkon ko tun daga shekaran jiya yadda Allah tabaraka ta'ala yake ta bayanin ku ciyar ku bayar da dukiyanku ku ciyar ku bayar ku ciyar ku bayar to bayan Allah tabaraka ta'ala ya gama wannan jawabin na ku ciyar ku bayar sai kuma Allah ya zo yi mana bayani akan abin da ya shafi riba riba Allah tabaraka ta'ala ya ce haramun ne Allah ya haramta riba wanda yake cin riba kamar yana cin wutan jahannama ne a cikinsa haka ne to yanzu kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai yi mana magana akan bashi idan bashi zai shiga tsakaninka da wani idan wani bashi zai shiga tsakaninka da wani ya ya kamata bashin ya kasance ya ya kamata ku yi wani irin hanya ya kamata ku bi in ji Allah tabaraka ta'ala saboda musulunci a irin tsarin sa bai bar mana komai ba sai da yi jawabi a cikin sa musulunci sai da yi jawabi akan kowane irin abu Allah tabaraka ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kaga ana magana da masu imani ne ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza tadayantum bidainin idan za ku yi tadayantum za ku yi wato samar da bashi a tsakaninku misali ɗayan ku zai karɓi bashin ɗan uwansa tadayantum bidaini za ku samar da bashi a tsakaninku ila ajalin musamman zuwa wani lokaci ka ce wa ɗan uwanka ya baka bashi kaza zuwa gobe zuwa sati ɗaya zuwa wata ɗaya zuwa shekara ila ajalin musamman dai zuwa wani lokaci wanda za ku bayar da wannan bashin to Allah zai ba ku doka a kai sayyidina Abdullahi bin Abbasin a taba wannan karon kallon sayyidina abdullahi bin abbasin radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa ya ce a hadhihi al-aya nazalat fi salami fi salami khassa akwai wani bai'usalam salam da ake faɗansa sa a cikin in ka karanta fiqhu zaka ga akwai abin da ake kiran shi bai'u salam bai'us salam shine wato kaya ne mutum zai kawo maka ya baka dukkan muwasafat sifofi na kayan gashi kaza gashi a guri kaza amma ba zai iso ba ko ba za ka same shi ba sai nan da wata kaza kai kuma sai ka ce to ka ji ka gamsu sai ka ɗauki kuɗi sai ka bashi misali kamar yanzu yadda ake bidin din mota za ku ga ana kawo motoci daga kasan waje amma motar nan kafin ta bar turai ta iso yadda kake sai ka samu sai ta yi akalla wata shida amma kai kuma za ka ɗauki kuɗi ka bayar saboda ka aminta da mutum amma kafin ka ɗauki kuɗi ka bashi sai mutum ya ɗauko maka hoton motan ka ganta a bambanta lafiya kalau ya ɗan balle ko kuma cikin ta lafiya kalau duk sifofin motan ya baka ka ji ka gamsu sannan sai ka ɗauki kuɗi ka bashi bayan wata shida sai kaya ya shigo hannunka wannan ana kiran shi bai usalam to a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu sahabbai suna yin irin wannan a tsakaninsu musamman 'yan kasuwa a Madina waɗanda suna noma amma kuma rashin kuɗi yakan sa sa su su takura sai ya zama na su yi wa mutum cewa za su ba shi kayan kaza na dabino ko na kaza amma da Allah ya ba su kuɗi in ya ba su kuɗi su ba shi mu wasafa ɗin kayan tun kafin manzo Allah ya zo Madina da manzo Allah sai zo ya tabbatar musu da shi annabi ya musu gyare gyara a ciki to wannan ayar sayyidina Abdullahi bin Abbas ya ce ta sauka dan wannan kasuwanci ne shine Allah ya ce iza ta tadayantum ni idan kun samu bashi a tsakanin ku ɗaya ya ci bashin ɗaya ila ajalin musamman zuwa wani lokaci da kuka ce wannan lokacin za a biya to ba da baki kawai za ku yi ban ji Allah ya ce abu na farko faktubuhu ku rubuta a kawo mai rubutu ya rubuta wane ni wane na karɓi bashin wane akan kaza kaza ranan kaza zan biya ni ma wane ya karɓi bashi na ranan kaza kaza zai biya faktubu ku rubuta in ji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce idan ma ba ku iya rubutu ba wal yaktub bainakum katibun bil adl a samu wato wato wanda yake katibun bil adl wanda yake marubuci a ku ya iya karatu da rubutu mai adalci ku same shi shi ya rubuta muku Allah ya ce idan ya zo zai rubuta muku wala ya abaka katibun kar a samu shi mai rubutun ya ki an ya kutuba ya rubuta bashin da yake tsakanin wannan mutane biyun kama allama hulla kamar yadda Allah ya koyar da shi rubutu in ma ku ba ku iya rubutu ba ku samu marubuci ya rubuta yana cewa wane ni ne wane na ba wane kuɗi rance naira kaza zuwa rana kaza ga watan kaza zai biya ni ma wane na karɓi kuɗin wane zuwa rana kaza ga wata kaza zan biya ko ku rubuta ko ku samu mai rubutu ya biya muku Allah ya ce kuma ya rubuta muku in kun samu mai rubutun wala ya bakati an ay ba kar shi mai rubutun an kira shi an ce ya rubuta ya ce ba zai rubuta ba kama allama hulla kamar yadda Allah ya koya masa wannan rubutu falyaktub lallai ya tabbatar ya rubuta idan ya zo rubutun Allah ya ce waliyum lilladhi alaihi alhaqu shi wanda ake bin sa bashin wanda yake ya karbi kudin bashi din ya dinga imla'i ya ce ni wani na karbi kudin wani naira dubu kaza rana kaza ga watan kaza kuma mun yi alkawari da shi rana kaza zan biya kana faɗa kai da ka karbi kudin shi marubucin kuma yana rubutawa inji Allah tabaraka wa ta'ala yace Allah yace wal yattaqillaha rabba mutum ya ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah shi wanda yake faɗa ɗin ka karɓi bashi in ka karɓi bashi naira dubu goma ne to ka tabbatar ka rubuta naira dubu goma ka ji tsoron Allah wala ya bakas min shay'an karka karka yadda ka rage wani abu a ciki ka karɓi dubu goma sai ka sa Allah dubu takwas na karɓa kaga ka ka yi tabkisi Allah ya ce wala ya min minhu an karka rage komai daga ciki ya ce fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan amma in wanda yake da bashin a kansa ya zamanto cewan safihan wawa ne yana iya kashe abu kawai eh ni haka wawa ne safihan bai da wayo kenan au da ifan ko kuma ya zamanto yaro ne au la yastadiyu an yumilla ko kuma ma ba zai iya yin rubutu ba huwa shi din to Allah ya ce falyum lil waliyhu bil adl a samu waliyinsa wanda yake yana tsaye akan lamuransa ko wani babansa ko kawunsa ko wani dan uwansa yayi imla'i ya ce gashi abin da muke abin na karɓi kuɗin wane kaza kaza kaza Allah tabaraka bar ta'ala ya ce ayi haka sannan Allah ya ce ya ce wasu tashidu shahidai ne ku nemi shaidu guda biyu in ji Allah tabaraka wa ta'ala wasu ta shidu shahidai ko min rijalikum ku nemi shaidu guda biyu daga mazaje a cikin in za a zo rubuta bashin wannan ya ci bashin wannan wannan ya ci bashin wannan to in za a zo rubutawa a nemo shaidu guda biyu min rijalikum daga cikin mazajen ku fa in lam yakuna rajulaini in ba samu maza guda biyu ba fa sai ya ce farajulun wa mar'atani a samu namiji daya sannan sai a samu mata biyu mata biyu suna daidai da namiji daya a samu namiji ɗaya sannan a samu mata biyu to shi rubuta shaida a addinin musulunci a samu shaida akan abu wannan abu ne wanda ya tabbata tun a zamanin can can kafin zuwan manzo Allah ma ana yi kamar hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito daga Abu Huraira manzo Allah ya bada labarin wani mutum na Banu Isra'ila yace ga yadda annabi ke faɗa cikin hadisin yace anna rajulan min bani isra'ila an taba samun wani mutum daga cikin banu isra'ila sa'ala ba'ada bani isra'ila an yuslifahu alfa dinari ya tambayi wani daga cikin banu isra'ila yace yana neman ya bashi rancen dinari dubu faƙala sai yace itini bi shuhada to in kana son baka rance ka zo ka kawo min shaidu ushiduhum wanda zan shaida su in su zamanto su ne shaida cewa na baka rancen dinari dubu kala sai yace kafa billahi shahida bani da shaida amma Allah shine shaida na in ka yadda da Allah sai yace to naji itini bi kafilin ka kawo min garanto wanda zai zamana cewa garantan ka ne in na baka bashi kala sai yace mai kafa billahi kafilan bani da garanto amma ina da Allah Allah kuma ya isa ya zamanto min garanto kala sai yace sadakta kai gaskiya fadafa ila ajalin musamma sai ya ɗauki kuɗin kuwa sai ya bashi yace gashi zuwa wani lokaci ka biya ni suka tsaye da lokaci fakaraja fil bari faqada wannan mutumin ya tafi ya hau kogi ya tsallake ya koma garin sa ya je ya biya bukatunsa bayan ya gama biyan bukatunsa yana so ya dawo wajen wannan mutumin kuma sai ya ketara kogi sun malta masa markaban ya kudumu alaihi li ah, ajalin ladhi ajjalahu sai ya nemi abin hawa wanda zai hau kwale-kwale da zai hau wannan kogin ya haye ya zo wajen wannan mutumin mutumin ya biya shi bashinsa falam ya jirmar kaba ga lokacin biyan bashi yayi amma kuma bai samu kwale-kwalen da zai hau ba fa akaza kashibatan fana karaha sai ya ɗauki wani katako a bakin ruwan sai ya ta kankara cikin ta ya kankare ta ya kula aka ya kula ya sa kudin a ciki fa adkhala ha alfa dinari ya sa wannan dinari dubu a cikin wannan katakon da ya sa a cikin katakon wasahifatin da takarda ya rubuta cewa ni ne wane wane wani ga bashinka da ka bani dinari dubu ɗari an dinari dubu gashi nan na sako maka ya tura ila sahibiha sun mazajja maudi'aha sai ya toshe bakin gurin da ya bambare din bayan ya sa dinare dubun a ciki sai ya sa sai ya rufe sun ma a ila bari sai ya zo da wannan katakon jikin kogi sun makala sai ya ce Allahumma innaka qad a allamtani ko ko Allahumma kad alimta anni kadista istasalaftu fulanan alfa dinarin yace Allah ka sani na nemi rancen bashi na karbu bashin wani har bashin dinari dubu ɗari fasa alani kafilan ya tambaye ni waye garantona fa qultu kafa billahi kafilan nace masa Allah shine garantona faradiya zalika kuma yadda da haka wasu alani shahidan ya tambaye ni waye shaida na faradiya zalika nace Allah kai ne shaida na yadda da haka yace to wa inni qad ja'atu an ajida markaban asu biha ilaihi ladhi atani yace Allah nayi ta kokarin in samu abin hawa da zan tsallake kogin nan in kai masa wannan zinaran falam ajid markaban amma ban samu abin hawa ba wa inni istauda'tuka ha to Allah na baka ajiyan wannan kuɗin gashi kawai sai fara ma biya bari sai jefa ta a cikin kogin na ya jefa ta cikin kogi hatta wali fi har sai da ta nutse a kasan teku yana kallo sun man sarrafa sai ya juya yi tafiyansa wa huwa fi zalika ya dulubu markaban ila baladihi ya juya yana neman kogin da zai jirgin da zai komar da shi gidansa amma bai samu ba fakarajar rajulun ladhi kana aslafuhu yanzuru la'allahu la'alla markaban ji bi malihi shi mutumin da ya bada rancen sai ya tsaya a bakin kogin yana ta kallo yana jira ya ga cewan wancan ko ga wani kwale-kwale ya zo a cikinsa a samu mutumin nan da ya ba shi rancen dinari dubu ya ba shi kayansa ya tsaya yana ta jira yana ta jira ya ga har yanzu ba wani kwale-kwale da ya zo can kawai yana tsaye fai za bil kashe batin latifi almal sai ga wannan itacen da wannan mutumin ya sa kuɗi a cikinsa fa kaza hali ali to da ya ga mutumin bai zo ba sai ya ce shikenan barin tafi sai ya kwashi wannan itace ya ce barin kawai iyalai na su je su yi cefani a cikin gida an su yi hura wuta su dan yi amfani da shi da ya ɗauka falan ma kasara yana zuwa gida ya sa gatari ya fasa wannan itacen waje dalmala was sahifa sai ya ga kudin a ciki sai ya ga kuma wannan takaddan gashi to amma shi mutumin duk da ya jefa a cikin ruwa din bai gamsu ba eh bai gamsu ba a wannan shi ake kira ilmul haqiqati kenan ya ya haqiqa to barkaji yanzu kuma zai zo da shari'a yawa shine da bayan yayi haka sai ya ce sun maƙadimar rajulun lazi kana ta sallafa minhu sai wannan mutumin da ya karɓi bashin sai ya zo bayan washe gari ya samu kwale-kwale sai ya hau fa'a tawu bi alfi dinarin sai ya ƙara kawo masa dinari dubu wa sai ya ce wallahi ma ziltu jahidan fi ɗalabi markabin li'ati ka bi malika ya ce wallahi tun jiya nake ƙoƙarin samu abin hawa in kawo maka kuɗinka fama wajattu markaban ƙablan lazi ataitu fi ban samu abin hawa ba sai wannan abin hawan da na samu na zo a ciki kala sai ya ce hal kunta ba asta ilayya bi shay'in yace shin ka turo min wani abu ne kala sai ya ce alam ukbirka anni lam ajid markaban ba yanzu na gaya maka cewa ban samu abun hawa ba qabla allazi jitu fi kafin wannan abun hawan da nazo kala sai ya ce ai fa inna allaha qad an adda an kallazi ba asta bihi fil khashaba to Allah ya iso da sakon ka sakon da ka bayar ka ba wa Allah ya kawo min a cikin katakon nan Allah ya kawo yace Allah ya kawo fansarafa fansarif bi alfi karashidan don haka dinare dubu da ka kawo min yanzu Allah ya riga ya biya maka ka juya ka tafi da zinaren ka dubu kuma wannan hadisi ne sai ya ta imamu bukari ya kawo shi gurare daban-daban mu'allaki kuma ya kawo shi gatil jazmi kamar yadda ibnu kathir ya kawo anan to kaga nan me hikiman kawo duka dogon wannan hadisin shine idan zaka zo zaka karɓi bashin mutum a samu shaida sannan kuma a rubuta a samu shaida in an samu shaida kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wastashhidu shahidaini ku samu shaidu guda biyu min rijalikum daga cikin mazajen ku fa in lam yakuna rajulaini idan ba ku samu maza biyu ba to farajulun wa mar'atani ku samu mace namiji daya zaka bada bashi to ga namiji dai shaida wa mar'atani ga mata biyu mimman tardauna min shada wanda kuka yadda da adalcin su to menene hikiman da cewan a mace ɗaya kaban ana nuna mace namiji ya fi mace kenan ko yaya to wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi hadisin sayyidina Abu Huraira a cikin sayu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana annabi yana hudu ba sai ya ce ya ma'asharan nisa'i ya ku taron mata tasaddaqna ku yawaita yin sadaka wa al istighfara ku yawaita yin istighfari fa inni ra'aytukunna akthara alin nari manzo Allah ya ce na gan ku ku ne mafi yawan yan wuta manzo Allah ya ce na ganku kun fi yawa a cikin wuta imratun imra'atun hunna jazla akwai wata mata mai dan bata da hakuri irin wanda kawai an yi magana sai ta yi ita ce jazla wanda ba ta ganin abu ta yi shiru sai ta ce wa manzon Allah wa malana ya rasulullahi aksaru alin nari annabi ya za ya ce mu mata mu ne kuma muka fi yawa a mutanen wuta manzon Allah sai ya ce tuksirna la'ana saboda kuna yawan la'anta Allah ya tsine Allah ya yi kaza komai tsinuwa wa takfurna al-ashira manzo Allah yace kuna kafircewa al ma'ana kuna butulcewa ni'ima mace ce zaka samu mijinta yi mata ya yi mata ya yi mata alherin nan ya mata wannan ya mata wannan ya mata wannan tana za ta ce me ka taba mun suna faɗa ta ce me ka taba mun ta kurnal ashira kenan ko ya kurnal ashira wanda aka ce wai ana faɗa ce zulkarnaini ko <laughs> an ce ya ɗauki matansa shekara kusan ɗaruruwa tana nan din sa yana yawo da ita kifi ma in ya sa hannu a ruwa ya ci ruwa ka sai sa a rana ya gasa mata sai ba ranar suka samu zabani ta ce me ka taba mun a rayuwa <laughs> to manzo Allah ya ce haka mata suke da haka sai an yi hakuri kar ka zo saboda kawai kayi fushi da matanka kawai tana abin da ya ce ta ce me ka taba min ni kika ce me taba min kai taba tare a haka halin su yake ba wai sun gaya maka zuciya bane halin su ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace takfurnal ashir sannan manzo Allah ya ce ma ra'aitu minna qisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi min kunna ban taba ganin wanda suke naqisatu aqalin masu karancin hankali wa dinin da karancin addini amma kuma aghlaba lidhi min kunna wanda kuma suke tafiya da hankalin mai cikakken hankali irin mata ba mata ne za gansu kaman ba su da wayo amma kuma su sai su tafi da hankalin mai hankali haka suke haka suke wayance wani sarki ya ya ya fito zai tafi yaƙi matansa kawai sai ta zo ta ce wallahi ba za ka ba ta ci kume shi ki banni mana za mu tafi yaƙi ta ci kume shi yaƙi can sai ya buɗe mata wando ya ce kalli nan ga sojoji nan sun fu dubin nai malam dubin nan ɗaruruwa suna tsaye kawai suna ya ce waɗannan fa umarni na kawai suke jira amma ke kina riƙe ni sai ta ce to su ganka yadda nake ganin ka mana in za su ƙara in za su ƙara ganin ka da kima <laughs> kaga ai sun ganshi a yadda take ganin sa akwai matsala to shine manzo Allah yake faɗa karka gansu kaman ba su da hankali amma kuma a wani ruwaya ma manzo Allah ya ce azhabu lilubi bi rajulin aqilin min kunna za su iya tafiyar da hankalin mai hankali ma sai su mai da shi kamar yaro su barar da shi yanzu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da aka abi su a hankali kalar sai ta ce ya rasulallah imanu kusani laƙal waddini to an ce ba muna da a hankalin mu tawayayye ne addinin mu ma tawayayye ne me tawayan addinin mu me tawayan hankalin mu kala manzo Allah sai ya ce amma nu kusani ha amma kaga rashin cikan hankalin mace fa shahadatu mar'ataini ta'dilu shahadata rajulin shaidan mace biyu tana daidai da shaidan namiji daya kaga anan sai ana nuna kaga fa hadha nuqsanu laqali wannan tawayan hankali ne sannan manzo Allah ya ce wa kusul layali la tusalli wa tuftiru fi ramadana fa hadha nuqsanu dini za zauna tsawon kwana da kwanaki ba ta sallah sai ka samu a cikin azumi wata rana ce ta shan ruwa abinta manzo Allah ya ce fa za ni dini wannan ai tawaya ne addini ko ba haka bane idan tana haila za ta yi sallah in tana haila za ta yi azumi kaga addinin ta ya zama tona kasashe in ji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to anan shine Allah tabaraka ta'ala yake faɗa cewa idan an samu namiji ɗaya mace biyu sai su bada shaida min mantar dauna wanda kuka yadda da su minan shuhada'i daga cikin shaidu an tadilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al ukra idan ɗaya daga cikin matan ta manta ɗaya daga cikin yar uwanta sai kai shaida su biyun zata ce a ah, na tuna da ni da ke da wani muka zauna muka bada shaida in ɗaya ta mance ɗaya za ta tuna da ɗaya sannan Allah ya ce wala ya bar shuhada idza ma duhu idan aka zo bayan an ba da shaida an ce wane ya ci bashin wane wane ya ci bashin wane aka yi gardama sai aka ce to wane shaidu ne a kira su to in an kira su su zo su ba da shaida kas yadda su ki su zo su ce ba za su zo ba sannan Allah ya ce wala tasamu kar ku yadda ku kosa in za ku karɓi bashi an taktubu ku ce ba za ku rubuta ba sagiran au kabiran bashin nan karami ne ko babban jalla tabaraka ta'ala ya ce ku rubuta babba ne ko karami ko rubuta ila ajali har zuwa lokacin da aka ce za a biya wannan bashin zalikum aqsadu inda Allah Allah ya ce wannan shine abin da yafi cikan adalci haka Allah ya shirya muku cikan adalci kenan a gurin Allah wa aqwamu lishahadati wannan shi yafi canci yafi miƙuwa shi yafi zama daidai gaba da shaida saboda mai idan mutum ya bada shaida zai ce ai akwai rubutu ma a dauko kaga shaidan ya karfafi rubutun ya karfafi shaidan kenan sannan wa adna allami tartabu shi ya fi kuma kusa Allah tabu kar ya zama da musu ya rugun tsimi a tsakaninku na baka dubu ɗari wallahi tallahi dubu hamsin ka bani wallahi dubu ɗari ga musu ya to wa aqrabu in kun rubuta Allah tabu. zai jawo ba wannan musun ana ɗauko rubutu rubutu sai ya sai ya warware komai ga shaida ga rubutu ga sainin ɗinka dubu ɗari dan haka ban kaya na. ka ko gaban alkali aka je an fita wa aqrab Allah tartabu wa adna Allah tartabu illa Allah tabaraka ta'ala ta illa an takuna tijaratan hadaratan sai dai in ya zamanto kasuwanci ne wanda yanzu yanzu aka yi shi aka kulla shi sayar min da kaza na sayar maka ga kudin ka to hungu Allah tabaraka ta'ala ya tijaratan hadaratan tudiruna bainakum kenan illa sai dai in ya zamanto wani kasuwanci ne ka je zaka saya abu yanzu yanzu ka dauki kudin ka bayar an dauki abin an baka to wannan kan ai ba sai an rubuta ba ko falaisa alaikum junahun Allah taktubuwa wannan kan ba sai kun rubuta ba saboda gashi yanzu ka bada kudi an baka kaya sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce kar ku manta washidu iza tabayatu idan washidu ne mm, shine washidu din a karon kalma ko ko ba dai bane awo ah, ah, naka ne washidu naka washidu ko shine washidu din duk ɗaya to Allah tabaraka ta'ala ya ce washidu barin karanta tun da ni da Hausa nake yanda yake iza tabayatu ku ba da shaida iza ta bayatu idan kuna za ku yi wato ciniki za sayar min da kaza zan sayar maka sayar min na sayar maka to ku sa shaida a tsakani kamar yanzu misali dillalai masu yin harkan gidaje kaga ko masu yin harkan filaye ga su ma sabiru za ka ga haka suke mana da takarda za su kawo su ce ga shaidan mai saya ga shaidan mai sayarwa ko kamar ana sa shaidan mai sayarwa yawwa a sa shaidan mai saya a sa shaidan mai sayarwa ka gane wa shudu iza ta shine iza ta bayatu ku ba da shaida idan lokacin da za ku yi cinikayya a tsakaninku sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala yudarra katibun wala shahid sannan idan an samu wanda ya yi rubutun da shi wanda ya ba da shaidan kar su yadda kamar yadda sai na Abdullahi bin Abbas ya fasara kar su ce in an kira su ku zo ku ba da shaida su ce kai wallahi muna cikin domin uzuri ba za mu samu mu zo mu ba da shaida ba Allah ya ce kar su yaka za su cutar sai na Abdullahi bin Abbas ya fassara ya ce kar su ci suna cikin wani abu su zo lallai su ba da wannan shaidan wa in taf'alu in kuma mutum yayi haka ya ki ya ba da shaidan nan ko ya ba da shaidan da ba daidai ba fa innahu fusuqun to ya sani wannan fasikanci ne abin da yi fasikanci shine kuma al-khuruju an da'a ya fita daga da'an bin Allah tabaraka wa ta'ala fusuqun bikum wannan ka fasikanci ne da kuke yi wattaqullaha Allah tabaraka wata'ala ya ce ku ji tsoron sa wa ya'allimukumullah Allah shi yake koyar da ku wannan abin wallahu bi kulli shay'in alim Allah tabaraka wata'ala masani ne akan komai da abin da kuke aikatawa Allah ya samu dace ci gaba a وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه wallahu bima ta'maluna alim Allah tabaraka wa ta'ala yace wa in kuntum ala safari idan kun kasance kun dauniya za ku yi tafiya sannan walam ta jidu sai kuma ga bashi kuna so ya shiga tsakaninku ko za ku sai wani abu ko bashi zai shiga tsakaninku walam ta jidu katiban amma ba ku samu wanda zai rubuta muku wannan bashin ba to ga canji ba lallai sai kun sami mai rubutu ba Allah ya ce farihanun maqbuda a bada wani abu jingina misali kai ne ka zo na ce halifa ba ni bashin naira dubu goma ba mu samu mai rubutu ba gashi kuma zan yi tafiya sai in dauki waya sai in ce masa to amma ga jinginan waya na na baka idan na dawo na biya ka bashin ka sai ka bani wayata an gane shine farihanun makbuda idan ba a samu mai rubutu ba kenan Allah ya ce to sai a dauki wani abu a bada jingina a rike shi a mazauni sai in mutum ya dawo sai ya biya amma fa in amina ba'dukum ba'dan idan ya zama na sashin ku ya amince da sashi ni na amince da shi ina ganin na yadda da shi ko shi da na karbi kuɗin sa yana ganin ya yadda da ni ya amince da ni to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce babu komai ba sai mun yi rubutun ba ba kuma sai ya ba da wannan abun ba sai na bada waya na a mazaunin jingina ba amma fa yu'addil ladhi tumina amanata duk wanda aka bashi amana ni da ya bani rancen kudin in tabbatar na mayar masa da amanan da ya bani na kudin da ya bani bashi in mayar masa sannan Allah ya ce wale taqillaha rabba mutum wanda diya ya kai ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wala taktumu shahada ku da kuma an sa ku shaida a tsakani aka ce ku ne shaida akan abin da aka bayar kar ku yadda ku boye wannan shaidan wa man yaktumha duk wanda ya boye wannan shaidan fa innahu athimun qalbu hakika wannan ya zalunci kansa alqalbu nan zikirul juz'i ne wa iradatul kulli an ambaci juz'i ne amma ana nufin dukkan mutum an ce asimin qalbu ba ana nufin zuciyarsa ta yi laifi ba ana nufin shi kansa mutumin ya yi laifi saboda ita zuciya ita ce mahaɗi na dukkan aiki ko manzo Allah yana faɗa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu kullu ala wa hiya ita take juya jiki sai Allah ya ce to idan mutum ya yaka ya zalunci kansa fa innahu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim haqiqa Allah masani ne akan dukkan abin da kuke aikatawa tabaraka wa ta'ala lillahi لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير الله تبارك وتعالى يقول لله ما في السماوات وما في الأرض dukkan abin da yake sama da dukkan abin da yake ƙasa duka na Allah ne wa in tubdu ma fi anfusikum daidai ne in kun ga dama ma kun bayyana abin da yake cikin ranku au tukfuhu ko kuka boye abin da yake cikin ranku ko da mara kyau ne Allah ya san abin domin me hasibkum bihillah Allah zai muku hisabi akan abin da kuka boye din fa yaghfir liman yasha in ya ga dama ya gafarta wa wanda ya so wa yu'azzibu man sha ya azabtar da wanda ya so kuma wallahu ala kulli shay'in qadir domin Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan komai kamar yadda yake faɗa cikin Ali Imran ko in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya ya'lamuhullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli shay'in qadir in kun bayyana abin da yake cikin kirazan ku ko kuka boye shi Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi domin ya san duk abin da yake sama da kasa ma ballantana abin da yake cikin kirjinka wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai a suratu da kuma yana cewa in tajar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa sawa'un ka bayyana maganan ko baka bayyana ba duk ne Allah ya san abin da yake boye ya san abin da kuma yake sarari tabaraka wa ta'ala wannan ayar lokacin da ta sauka kamar yadda sayyidina abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ya faɗa ya ce lokacin da wannan ayar ta, ta sauka wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah qala da kala qulubuhum min ha shay'un sahabban annabi da wannan ayar ta sauka sai suka razana suka ce ya rasulullahi mun sani an dora mana mu yi sallah an dora mana mu yi azumi an dora duk bamu mu damu ba amma abin da yake ran mu ya rasulullahi wani sa'in zuciyarka za ta iya furta maka abin da kai ba haka kai imani ba amma ta fi karfinka ya za ka yi wannan kokonto yana kama mutum wani sa'in sai ka ji kai Allah nan ma gaskiya ne annabin nan gaskiya ne qur'anin nan gaskiya ne kai wani sa'in har ta yi zagi ma ta zagi Allah ko ta zagi annabi duk zuciya tana yi to sai Allah kuma ya ce duk abin da ta raya zai kama ka da shi kai kuma gashi lokacin da take zagin kana ta kokuwa tana ce maka Allah ƙarya ne kana wallahi gaskiya ne can tana ƙara ce maka Allah ƙarya ne kana wallahi gaskiya ne to ya za yi sahabbai sai hankalin su ya tashi dan sun san suna shiga cikin irin wannan matsala suka ce zuciyarmu yana samun wannan faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ce musu qulu samina wa dana ku dai kawai ku ce mun ji kuma mun bi wa sallamna kuma mun sallama mun yadda shikenan fa alqallahu al-imana fi qulubihim daga nan Allah sai jefa imani a zuciyar sahabban fa anzalallahu sai Allah ya saukar musu da amanar rasulu ayat da zamu tashi gobe har zuwa karshe ita ce aya karshe aya biyu da suka rage wanda mu karanta su gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala to sannan na Abdullahi bin Abbas ya ƙara cewa wa in tubdu ma fi anfusikum aw ya yasibkum bihillah fa inna lam tunsak domin wasu sahabbai sun ce wannan ayan an goge ta da ayan amanar rasulu na gabanta sai sai na abdullahi bin abbas ya ce a'a ba a goge ta ba walakin allah jama'al khalaiqa yawmal qiyamati allah zai taro dukkan halittu ranar kiyama ya kulu sai ya ce musu inni ukhbirukum bima akhfaytum fi anfusikum allah zai ce yanzu zan ba ku labarin duk abin da kuka boye a ranku kuka yi ta sake-sake da shi ya ce min malam yaddali alaihi mala'ikati wanda mala'iku na ma su san me kuka saka a ranku ba in ji allah tabaraka wa ta'ala ce fa amma mu'minuna amma mu'minai fayukbiruhumullahu wa yaghfir lahu Allah sai ba su labari ku ta ce kaza ai ta zagi Allah wata rana ta zagi Qur'ani wata rana ta zagi irin wannan abubuwan da misali sai Allah ya ba su labari amma kuma wa yaghfir lahum ma haddathu bihi anfusahum anfusuhum sai Allah ya ce na yafe muku saboda ku ne ta rai wannan abun bakin ku bai furta ba dan haka na yafe muku in ji Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa qauluhu shine fadin Allah ya yuhasibukum bihillah Allah zai muku hisabi a kansa ya qulu sai Allah ya ce yukbirkum yana ba ku labari wa amma alu shakki war raibi amma kaga wanda suka shiga kokonto war raibi suka shiga cikin shakka da kokonto fa yukbiruhum bima akfu min takzibi saboda su sun fito sun bayyana bayan zuciyarsu ta gaya musu sai suka fito suka bayyana da bakin su Allah sai ya ba su labarin abin da zuciyarsu ta kunshe kuma ya san cewa munafikai ne ba su yi imani ba wa huwa qauluhu shine fadin Allah fa yaghfiru liman ya sha wa azibu man yasha wanda ya ga dama Allah ya gafarta masa wanda ya ga dama kuma ya azabtar da shi wannan shine fadin sa walakin yuwakizu bima kasabat qulubukum ay min ash-shakki wan nifaqi Allah yana kama ku ne da abinda da zuciyanku ta tabbatar zuciyanka ta tabbatar misali in zuciyanka bata tabbatar da abu ba ko da kai zagin ko ka ce wani abu matukar zuciyan bata tabbatar ba tana korewa sai yasa wa in ma ganna ka min ash-shaytani fasta'iz billah daga kaji shedan yana kawo maka wani shedananci yana kawo maka kokwantan wasu abubuwa ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim in ka ce a'udhu billahi zaka ji wannan abin ya gudu nan take insha Allah tabaraka ta'ala to idan wannan abubuwan baka kudirce shi ɗari bisa ɗari ba shaidan ne ya fi karfin ka da zuciya an yafe wa mutum Allah tabaraka ta'ala haka ya faɗa sannan an samu hadisi kamar yadda ya zo cikin ah, sayin imam muslim imam ah, sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hamma bi hasanatin falam ya amalha kutibat lahu duk wanda ya niyan aikata wani aikin alkhairi amma bai aikata ba to sai Allah ya rubuta masa lada daya kai niyan aikata alheri ne amma baka aikata ba sai a rubuta maka lada daya wa man hamma bi hasanatin fa amilaha wanda kuma ya niyan zai aikata wani aikin alkhairi sai ya aikata alkhairin kutibat lahu asharan ila sab'a mi'a da'if ila sab'a mi'ati da'ifin sai a rubuta masa daga yayi aikin niyan alkhairi zai misali kace wallahi yau zan je in sada zumunci da ni da dan uwana sai ka je ka sada zumuncin manzo Allah ya ce sai a rubuta maka lada daga lada goma har zuwa lada ɗari bakwai ninkin ba ninki a ninka maka in kuma kai niyan ciwon zaka je ka sada zumuncin baka je ba ya rubuta maka lada daya. amma wa man hamma bi sayyi'atin wanda yayi yunkurin zai yi mummunan aiki falam ya amalha bai yi mummunan aikin ba lam tuktab lahu ba za a rubuta masa zunubi ba shikenan sai a bar shi haka saboda bai yi mummunan aikin ba wa in amilaha in kuma yayi zunubin kutibat sai a rubuta masa zunubi daya saboda rahama irin na musulunci da aka Allah ya samu dace albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tsaya nan insha Allah gobe mun zo za mu tashi amanar rasulu shine daga nan Allah ya da guje za mu za mu karasa daga mun karasa akwai bakin mu da za su zo da za a ba su yi taliki mu yi addu'a mu yi abin da ya kamata insha Allah muna faɗa muna gayyatan da wanda suke bin mu online da na nesa da na kusa kowa da kowa muna gayyatan su gobe karfe biyu da rabi insha Allah tabaraka ta'ala za mu zo Allah ya sa mu kai goben lafiya albarkan manzo Allah Allah ya ba mu albarkan wannan wata Allah ya sa kuma mu rufe tafsirin lafiya albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam akwai dan uwa malam Junaidu shi ma yau nake ga zai rufe tafsirin sa da daddare a masallacin sa na dan lawan da yake yi akwai sho muhammadu nasir shi kuma gobe zai rufe nashi da daddare a zawiyar shakado don musa ta fawa balewa akwai sho malam burhanu zawiyar sho malam dan umma malam goje shi kuma ranar lahadi da daddare zai rufe akwai to malam jaja ne dai ban san yaushe zai rufe nasa ba da yake shi tafsiri uku yake yayi da safe yayi da rana yayi da daddare wannan ina na isa wannan sai mai himma <laughs>

na nafila eh na'am eh to wannan a garin kalla kan na amsa maka da garaji zuwa gobe in nayi bincike akai zan bincika insha Allah tabaraka wa ta'ala sai an sa maka eh, na gaban ku shine eh, da ga wasu hmm. a wajen sallah hmm. sai ga suna riga liman hmm. sujada ai mai riga liman ma bai da sallah ba daidai ba ne mai riga liman bai da sallah ba a san riga liman kwata-kwata shi an ce annabi yadda ya faɗa inna ma ju'ilal imamu li ma bihi ko li yuktada bihi an sa liman ne dan ayi koyi da shi da aka ba a riga liman kaman wani tambaya ne da muka ansa shekaran jiya ne ko wai wani ya ce kaman yana riga ladan ne ko eh. yawa to kaga yawa to in ladan ne ba matsala amma liman riga liman ba riga liman ba a riga liman babban kuskure ne babban kuskure ne musamman zaka ga wasu wanda sun dan saban ana yin sallan a hankali kamar sallan baban mu alaisa yana nan zaka ga kaga yanda yake a hankali ka san mu namu zaka ga ai ba ta kai na shi da ya haka eh yawa na'am yawa ai daga jin maganar na gane eh sai ne a ji hankalin su ba a riga liman a dinga hakuri ana tafiya da liman riga liman yana bata wa mutum sallah hmm. Allah ya sa mu dacewa alaikum salam Allah ya sa na sai ana son lokacin da mutum ya zo zai kabbara ya zama na gaɓoɓinka sun samu istiwa'i gaba ɗayansu ma'ana sun zauna kowace gaba tana nan daidai ta fahimce ni sannan sai ka yi haka allahu akbar sai ka bi sai ka an gane amma misali zaka ga wani ma akwai da gan azo irin wai suna gudun ka sallah ya shige su da gudu za ga daga can ya wurgar da takalmin daga cikin waje fa zai fara ruku'un Allahu akbar <laughs> haka ne go ba a yi za ga mutane ba su yin kabbar rama wani daga takalminsa ba zai cire yana ma ruku yana cire takalmin Allahu akbar Allahu akbar ba a haka manzo Allah ya ce in zaka zo ka zo kana nutsuwa abinda ka samu in ka samu lima akwai sauran raka biyu ko raka uku ka bi shi ka karasa in ya kare ba damuwa ka yi ka bi shi din in yayi ya gai sujada da kai yayi komai zauna sai ka tashi ka kawo sauran ka kawo duka raka'o'i amma ba wannan hanzarin da ake ba daidai bane gaskiya na'am sallar tarawih na idan aka yi ana sallama aka yi sallama sallama ko ta ta niyya a ba sai ta sake ba niyya ɗaya ya wadatar eh. masu ba na jin ka bayaki eh wajen dagowa a sallah ba masu dagowa da masu daga kansu ma manzo Allah ya faɗa sosai hadisi yake kawo na manzo Allah gaskiya ne haka manzo Allah ya ce amma ya shallazi fa rasu qabla al-imami ka mutum manzo Allah ya ce in kana riga liman baka tsoron kanka ya zama kan jaki eh an taba samun wani ya taba yin haka yanda suke faɗa a cikin wasu wani gari an taba samun wani ya ce wannan hadisin na annabi shi yana ganin sai ya gwada ya za a ce kawai dan ka gwada liman ka riga liman a ce ka zama kan jaki yana dagowa ko ya zama kan jakin eh ya zama kan jakin to annabi zai yi ƙarya ne annabi ai ba zai yi ƙarya ba yau da haka sai a kiyaye misali liman ya zo ya ce Allahu akbar haka wajen sujada ma bayan dago liman din liman ya zo ya ce sami Allahu liman hamida za ka samu yayi haka akwai addu'o'i da ake a wajen ya kamata duk mutane su san wannan abin nan to sai ka ga mutum wani liman ya ce sami Allahu liman hamida ya tsaya haka wani kafin ma liman ɗaya ne sai gari yayi haka yayi sauri sai ga yana dan kallo haka yana jiran liman din za su karasa tare sai ya je yayi haka ya sa hannunsa yana jiran wai liman ya kai da Allah sallah ba abun wasa bane a tsaya a yi sallah yadda ya kamata a tsaya a yi sallah yadda ya kamata eh, a gyara sallah a gyara sallah manzo Allah ya ce in an zo ranar lahira abinda za a fara dubawa a cikin akwatin ka sallah ne in sallah ta yi kyau duk sauran aikin ma ba za a duba ba fa in sallah ka ta yi kyau duk aikin ka ba za a duba ba za a ce kawai ka shige in sallah ta ɓaci kuma shikenan sauran aiki ya ɓaci na makaran kamar ba da kaka mutum ya zo wannan wannan shine kwarai shine shine bai usalam din ai ai haka mutane yanda ka faɗa din nan haka mutanen Madina suke yi manzo Allah ya zo ya tarar da su kuma manzo Allah ya tarar da su ya gyara musu sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaka zo ka sayar ka tabbatar ka gyara abin awun ka ka gyara mudun ka ka sayar da kyau saboda kare da mana amfanin gonan ka yayi kyau ka zo zaka auna wa wanda ya baka kuɗi bayan ya baka kuɗi kuma sai ka zo ka dinga auna mai da nakasashen mudu kawai kana mai saboda ka tawaye wani abu manzo Allah ya ce a daidaita abu amma wannan shine ya halatta kaka kudin yana sauka to tun kafin ce to kaka ka sai kudi ya ban gane ba eh idan na fahimce shi kamar yanzu haka kaka ne eh kamar da damuna an so magana kowa gaba sai in baka naira dubu hamsin ce kamar yana bukatan je noma ya bashi naira dubu sai ce idan damuna ba kuma kun yi ittifaki hakan ya zo da ba matsala ko eh ba matsala sai ka bashi dama ai masara zaka bashi ba kuɗi ba eh, eh. sai ka bashi shi in ya ga dama ya je ya sayar da abin da zai sayar eh, yawwa ka fahimce ni shi sai ya je sayar da abin da zai sayar dama kai ai ba kuɗi kai ka bashi ba kayi ne za zaka bashi kaya shine a salam din kamar yanzu maganan bidin da nake gaya maka ga mota na saya kafin wata shida za ta zo ba hali dan ta zo yanzu sai na same ta a Najeriya sai ka zo da da ka kawo ta a Najeriya ka saye ta misali daga turai zuwa nan duka abin da ka kashe miliyan goma ne da ta zo Najeriya sai aka ce maka ah wannan yanzu ka sayar da ita za ta kai miliyan sha biyar ka fahimta ba ruwanka kai sai ka bashi mota shi ya ga dama ya je ya sayar wannan saboda na ala shurudi na'am na'am afwan idan menene Eh, to wani ai wani abu ne ya shigo wani abu ne ya shigo shi kuma daga baya sai a san yadda za a biya shi bashin sa insha Allah ka fahimta ai yawa na aka na a to wannan zalunci kenan eh kotu za ta sa shi dole sai ya biya tun da ya yi ya eh ya hana ya hana ya hana ta mm. yin da matsayin wannan lokaci da neman kudin ko ta daura mata eh wannan hukunci ne wannan abinda duk kotu ta yi daidai ne ta hukun ya yi laifi ne sai aka dora mai wani abu da abinda aka dora mai din ba a dora mai wai dan a kara mai a wancan kudin bane an hukunta shi akan laifin da yi ne yawwa ya zama diya kamar ko wani abu ne na diya makamancin haka an hukunta shi akan laifin da yi ne an hukunta shi ne haka kuma ya yi insha Allah Allah ya dafa mana albarka annabi wa sallallahu alaihi wa sallam na irin ko Hmm. don da kuma kuma hmm. eh haka ne abin da yasa ake yin haka karon kalla saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ko da nan fada in ka je ma ka bar ma batun wazifa za ga akwai sahun manya akwai gurin da in ka zo na ce tashi haka ne akwai zaka ga wasu sun zo suna wannan masallaci ai ba daidai bane masallaci na na dukkan mu abidun amam Allah dukkan mu bayi ne a gaban Allah amma kuma girma gaskiya ne ka gani girma gaskiya ne idan mutum ya zo in ka zo za ka yi sallah ga falalan sawun gaba an faɗa da gaske ne amma sai ka ga wani mutum dattijo wa ƙari ya shigo kar ka tsaya kawai falalan sawun gaba kawai malam kai ba na ba Ka in ka in ka sunkuyar din ka gane in ka sunkuyar da kai din ka bar babban ya shiga to in Allah da sai Allah ya baka ladan ka saboda ai niyatul mu'min ablagu min amalihi niyyar mu'mini ne da yake da aikin sa sai Allah ya baka ladan sawun gaban sannan kuma ya kuma baka ladan ka girmama babba dama duk dai ladan ake so a samu ai ladan ake so a samu Allah ya samu dace barka annabi alaihi salatu wasalam amin ya rabbi To alhamdulillah ‘yan uwa ci gaban tafsirin Alƙur'ani mai girma kenan aka saurara daga bakin shahararren hazikin matashin malamin addinin musuluncin nan wato a Sheikh Abdul Fatih Sani Attijani wanda wannan tafsiri shine na rana na 26 ga watan azumin Ramadana da muke ciki a wannan shekara ta 2024 tare da fatan Allah Ubangiji ya saka Sheikh Abdul Sani Attijani da alheri da irin wannan namijin kokarin da yake yi amin. Allah